الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a tafsaratu fi ulumil Qur'an kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. a darasinmu da ya gabata shine darasi na shidda wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da ainihi harkun darasi na bakwai darasinmu na shidda ya tattauna ne dangane da abin da ya shahi bayani da muke ciki ne akan ar rabiu game da nuzulul Qur'an to da satin da ya gabata kamin wannan mun yi a an-nuzulul awwal yanzu kuma mun dawo akan an-nuzulus sani inda cikin bangare na biyu na an-nuzulus sani nan ne ainihi lokaci ya tarar da mu sai muka dakata darasinmu a cikin annuzulus sani inda za mu tashi a wannan darasin namu na ainihi bakwai daidai shahi na goma sha hudu a cikin wannan littafi gabar da malam yake cewa amma sunanu sahiha amma noni waɗanda yake ingantattu ma'ana hadisai kenan malami ce amma hadisai ingantattu tunda mun ji bayani akalla malam ya kawo mana kusan ayoyi guda goma ko kuma ayoyi mabambanta a cikin surori kamar guda goma waɗanda ke tabbatar da cewa lalle alƙur'ani ya sauko rarrabe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan da aka saukar da shi a baitul izza a sama ta kusa to jibril yana ɗebo alƙur'ani yana cewa da shi gwargwadon bukata duk sadda akwai bukata sai a kawo alƙur'ani ma'ana jibril ya kawo sako ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to nan kuma abin da ya shayi hadisai ingantattu faƙad warada fiha haƙiƙa bayani ya zo a cikin bayanin sauka alƙur'ani sauka ta biyu inda ya sauko a rarrabe ko kuma karkashe kashi-kashi kenan. ma ya dullu abin da ke dalili ala nuzulil qur'ani jaman mafarraka abin da ke dalili akan saukowa Alƙur'ani, a rarrabe karkashe ma'ana an kawo shi a lokaci bayan lokaci na farko daga cikin waɗannan hadisai masu shaidu akan haka malam ya ce fafis sahihain ya zo a cikin buhari da muslim wa gairihima da wasu littafan hadisin da ba buhari da muslim ba an aisha ta radiyallahu anha daga uwar muminai Allah shi ƙara mata yadda anna awwala ma nazala farkon abin da ya sauko sadaru surati iqra farkon sura iqra abinda a farkon sauka a cikin alkur'ani shine farko na sura iqra ila qaulihi ta'ala zuwa ga faɗin Allah ta'ala da yake malam ya'lam idan muka duba Mabuɗin sura za mu ga a ikra bismi rabbikal ladhi khalaq Allah ta'ala ya ce ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda ya halitta. Ikra wa rabbukal akram ka yi karatu Ubangijinka shi ne mafi karimci. alladhi allama bil qalam wannan da ya sanar da alƙalami dama da Allah ta'ala ya talita alƙalami na ƙudura sai ya umarci alƙalami ya yi rubutu sai tambaye Allah ta'ala mai zan rubuta ya ce abin da ya kasance da wanda zai kasance a zuwa ranar alkiyama duka rubuta alladhi allama Bilkalam, qalam insana ma to waɗannan ayoyin guda biyar a farkon ita wannan sura ta sura iqra ko kuma suratul alaq su ne ayoyi da suka ware saukowa ga shi babban manzonmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, kashi na warko na saƙon manzanci kenan da ya zo a wurinsa. Haka kuma malam ya ce wa sahihain ya zo a ruwayar Buhari da Muslim Aidan kuma an jabirin ruwayar da ta zo ta ɓangaren jabirin na Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhuma anna awwala ma nazala farkon abin da ya sauko ba'da fataratil wahayi bayan an samu yankuwa na saƙon da ake aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan ana kawo mai saƙon alƙur'ani sai aka samu wani ɗan lokaci da ba a aiko manzancin ba to abin da ya sauko na warko bayan wannan da aka samu wato malam sai kawo mana bayani cewa suratul mudassir hadisi ya tabbata bayan da wahayi ya dakanta zuwa wani lokaci ba aiko ma annabi wani saƙo ba na Alƙur'ani, to harkon sakon da aka aiko mai suratul mudassir ila rujza fahjur tan daga warkon suratul mudassir ya al mudassir kun fa anzir wa rabbaka fakaddir wa faɗan fadahir war rujza fahjur dama da Allah ta'ala ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sako sai ga mai cewa to wanga aiki na mai wahala wanda sai ka tashi tsaye sai ka zare dantse, don haka kun fa'andir tashi kai gargadi kai ma duniya gaba ɗaya gargadi wa rabbaka game da ubangijin kuma ubangijinka fakabbir ka girmama Allah ka ɗarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu ya baka tuwahinka su ma faɗahir ka ɗarkake su duk wani abin da ya shayi ƙazamta ko dauɗa ko najasa to ka kire shi daga tuwanka war rujuza su ma gumaka a durka ƙaurace musu wannan harkon ayoyi daga harkon sura zuwa nan su ne sauka ta harko bayan yankuwar wahayi bayan wahayi ya datanta na wani ɗan lokaci wa rawabnu abbasin sai ce waruwe yabnu abbasin amma bai yiwa a ce waruwe yabnu abbasin a kawo shi da siga bina'un majahul sai dai Abbasin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ma ya yo ruwaya wa gairi da waninsa min sahaba daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yo ruwayar alƙaula magana fi taqaddumi nuzuli ba'dhi aswar a cikin gabatuwar saukar sashen surori wal ayati da kuma sashen ayoyi ala ba'dhi wannan ruwaya ta Abdullahi ibn Abbas tana bayani akan cewa an samu shi dan Abbas yayo ruwaya da wasu daga cikin sahabbai dangane da abin da ya shahi gabatuwar saukar sashen wasu surori akan wasu surori aka wasu ayoyi akan wasu ayoyi wa tartibi suwari da kuma jeranta tsarin surori ala hasabin nuzuli gwargwadon yadda suka sauko ila gaida dalika zuwa ga wani bayanin da ba wannan ba na abin da ya shahi shi sha'anin tsarin surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani da kuma ƙara su kama a ce daga suratul baqara sai suratul ali imran sai suratul nisa wanda wanga amrun tauqifiyun al'amari ne wanda yake dakatacce Allah ne zai yi umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa cewa wannan aya ita ce ta fari ga mai bi mata ga mai bi mata wadda sura ita ta warko sannan ga mai bi mata sannan ga mai bi mata wanda wannan yana daga cikin wahamin da ya ɗauki 'yan shi'a saboda idanunsu sun rihe suka ce in dai wanga ƙur'ani da ke riƙe ga hannuwanmu da aka saukarwa babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka haɗa shi adilai ne me yasa surato iqra ta zama ta warko a saukowa ba a harkon ƙura'ani ga ta nan sai kato-kato ta ka yi kusa ƙara Kur'ani, sannan a tarar da ita ba san wannan ba san rai ba ne a'a annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ke bayani sura kaza ka sura kaza sannan shi ma da izinin Allah ya yi haka amma saboda wato idanunsu sun ruhe ba abin da suke bida in bayan illa da aibi to sai su dawo suna irin wannan a tone-tone wanda bai da wani alheri gare su da ma wanda zai saurara musu ka an samo a bayanin saukar surori da jerinsu da tsarin ayoyi ila da zalika min al'asar da wasu bayanai da suka zo a cikin wasu hadisai da ba waɗannan da aka ambata ba a nan ma'ana in ka bibiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu ƙare-ƙaren bayani dangane da ƙara surorin alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani da ƙara yadda duk alƙur'ani ya kasance ta dullo ala nuzulil qur'anil karim ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda su hadisan da ka samu za su yi maka bayani akan cewa shi alƙur'anin nan ya sauko ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kashi kashi ma'ana ya sauko lokaci bayan lokaci ba an saukar da shi jumla guda ba kamar wada wasu suka nema cewa inda ya alkur'ani gaskiya ne daga wurin Allah to me yasa ba saukar ma manzon Allah shi jumla guda ba nuzulul kutubis samawiyya sabiqa saukowar littawai na sama waɗanda suka gabaci alƙur'ani kamar attaura kamar injila kamar zabura waɗannan littawai guda uku attaura injila zabura da kuma sufu ibrahim wa musa suma waɗanda suna cikin kutubun samawiyya <coughs> to yadda suka sauko wannan sha bayanin da malam zai kawo mana ga wada ainihi sauran waɗanga littawan suka sauko saboda shi alkur'ani dai mun ji cewa yana da sauka guda biyu sauka ta harko an saukar da shi ne a sama ta kusa a baitul izza sauka ta biyu kuma jibril yana ɗauko shi gwargwadon buƙata yana kawo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tsawon shekara ashirin da uku amma sauka ta farko a baitul izza tun da ɗebo shi daga laul mafus sai baitul izza a sama ta kusa to su kuma waɗanga littawai na sama da suka sauko za mu ji yadda suka sauko su ma tun da duk littawai ne da suka zo daga wurin Allah ta'ala amma kutubu ya sabiƙa amma littafai na sama da suka gabaci alƙur'ani wajen sauka bal mashhuru abinda azzace mafi bayyana bainal ulama'i a tsakankanin malamai annaha kanat tanzil jumla wahida su littafan nan kowane ɗaya daga cikinsu yana saukowa ne kai tsaye jimla guda ba za a saukar da shi lokaci bayan lokaci ba kamar zabura an saukar da ita a lokaci guda kama a taura an saukar da ita a lokaci guda kamar injila ita ma an saukar da ita lokaci guda da wannan sof Ibrahim wa musa in muka lura da ma ita a taura ta annabi musa tana cikin alluna ne guda tara a lokacin da annabi musa alaihi salam ya dawo daga ganawa da allah sai tare da ɗan uwansa harun da ya bari don kula da sauran al'umma tsaya a kan addinin Allah sai tarar da ana bauta ma ɗan maraƙi cikin wushi sai jiwa da alluna a taura har allo guda daga ciki ya kare na ita a taura ɗin. Ta wannan kenan kaga su duk waɗanga littawai sun sauko ne jimla guda da saɓanin wada alƙur'ani ya sauko. Ƙwala Suyuɗi, Malam Imamu Suyuɗi rahimahullahu ta'ala ya ce, bil itiqan a cikin littayansa da ake ce ma al-itiqanu fi ulumil qur'an yace wa dalilu ala dalika abinda ad dalili akan wannan na saukar littafan sama a lokaci guda ayatul furqan ayat da ta sauko a cikin suratul furqani inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida in dai har alqur'ani gaskiya ne daga wurin Allah ya sauko me yasa ba saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi wannan alqur'ani jumla guda ba ya zama lokaci guda ba yana zuwa lokaci bayan lokaci ba kamar kashi kashi wa wajhu dilala abinda fuskar wannan dalili da subhanahu wa ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki lam yukaddibuhum fi da'awahum Allah bai ƙaryata su ba game da da'awarsu da magana cewa inda alƙur'ani gaskiya in alƙur'ani gaskiya na mai hana a saukar da shi jimla guda kamar wanda aka saukar da sauran littawai to Allah bai ce ba haka aka saukar da sauran littawai ba mai kare ta wannan da'awa ba ma'ana sauran littawai an saukar da su ne a lokaci guda نزول الكتب samawiya jumla bai karyata cewa su littafan nan na sama da aka saukar kamin alkur'ani sun sauko jimla guda ba bal a'a Allah bai ta su ba saboda jimla guda littafin suka sauko bayyana lahumul hikima Allah ya bayyana musu hikimar da tassa waɗancan littawai aka saukai shi su jimla guda shi kuma Alƙur'ani sauka ta ta zama rarrabe sai Allah ya bayyana wannan hikima fi nuzulihi mufarraqa a cikin saukar da alƙur'ani kashi-kashi. Walauka na tilkutubu samawiya na a ce littawan sama sun kasance a nazalat mufarraqa an saukar da su a rarrabe littawan da suka gabaci alƙur'ani. Lakana kafiyan da alaihim, da wannan ya zama abu mai isuwa ga maidan musu martani ayya kula lahum sai ubangiji ta'ala ya ce musu inna tanjima a rarraba qur'ani a saukashe shi lokaci bayan lokaci sunnatallah wannan ita ce hanyar Allah bil lati unzilat ala rusuli ga littattafan da aka saukar ga sauran manzannin da ba shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sai zama Allah bai karyata su ba ga abin da suka waɗi na cewa waɗancan littawan an saukar da su jimla guda haka ɗin kuma aka saukar da su jimla guda kama ba kamar wada ubangiji ta'ala ya amsa musu bi mitne dalika da kwatankwacin haka na ƙaulum cewar da suke yi sai Allah ta'ala ya ce wa ƙalu mali hadar rasuli suka ce minsa wannan manzo ya kulu ta'am yake cin abinci yanzu sun dawo kuma abinda suke tambaya shi wanga manzo minsa yake cin abinci wayan shi fil aswaq me yasa kuma yake tahiya a cikin kasuwanni wanga ko dalili na bayyananne wanda sauran annabawan da sun ka gabace shi su ma sun ci abinci sun sha abin sha sun taya a cikin kasuwanni da aka su dawo suna tambaye cewa misa wanga manzon ka cin abinci misa ya ka abin sha misa ya ka tahiya a kasuwanni wani abu na wanda yake bayyane yake sarai faƙala raddi alaihim sai Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin maidan musu da martani wa ma arsalna qablaka min mursalin ba mu aiko ba gabaninka ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani daga cikin manzanni illa innahum la yaquluna ta'am kwace duk wanda muka aiko na ba annabe yana cin abinci wayamshuna fil aswaq kuma suna tahiya a kasuwanni ba kai an farko ba duk wani ba annabi da ya gabace ka ya ci abinci ya sha abin sha ya yi tahiya a kasuwa kenan yanzu wannan hujja da suke karantawa to hujja ta wadda yake ta zama ba hujja ba ba bayyana lahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu anna dalika hakika wannan cin abinci da shan abin sha da yawa kasuwanni sunan al'anbiya wal mursalin a hanya ce ta annabawan Allah da manzannin Allah ba wai shi kawai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba a kai irin su kake kamar wada aka ce musu an ce ma don haka kaka samu damuwa wasu sun to suna cewa ka ci abinci ka sha abin sha ka shiga kasuwa kana ta tahiya inda ba annabi kake da ba ka yi ba to manzannin da suka gabace ka an ce musu haka kamar wanda aka ce maka to kenan wannan ba wani abin damuwa ba ne bisa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ya faru ga na gabaninka. Waka zalika, haka nan kuma lamma ƙalu lokacin da suka ce a hala haza illa basharun mislukum suka ce ai wannan bai kasance ba kwace mutum na irinku da haka yanzu sun gaza kawo duk wani misali ko wani dalili ko wata hujja akan abin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi na alkur'ani ga abin da suke da'awa na cewa alkur'ani tsiri na to ba su da dalili sun gaza kawo hujja amma sai suka ce a ah, to ai wanga manzon mutum na irin ku kun gani ko mutum na wada kuke mutane amma shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allah ya ba da hikayar maganarsa a ƙarshen suratul kafi inda yake cewa qul inna ma ana basharun mithlukum Allah ta'ala ya ce ka ce mishi ni mutum nike irin ku, bambanci na da ku, abin da ya bambanta ni yuwa ilayya, ana wa mini aiki. Kaga kenan tun da ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa Ali wa sallam aike na wahayi kenan to ya bambanta da sauran al'umma. Wannan da da suke ita ma ba samu cin nasara a kanta ba. faradda alaihim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu martani bisa ga abin da suke waɗi bi anna sunnatahu abin da a hanyar Allah Allah yursila rusulan cewa ba zai aika da manzanni ba illa min albashari sai cikin mutane in suna magana cewa an aiko shi shi mutunna. to ai Allah bai taba aiko wani manzon da ba mutum ba to tunda ko Allah bai aiko wani manzo da ba mutum ba yanzu kenan ba su da wani abu da suka iya buɗa bakin su su haɗi dan ga Allah ta'ala yana mai da musu martani fa qala sai Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba wa ma arsalna qablaka kai babban manzo ba mu aiko ba gabaninka illa rijalan kwace mazaje nuhi ilaihim da muke yi rake zuwa gare su fas'alu ala dhikri Allah ta'ala ya ce ku tambayi ma ta sani in kuntum la ta'lamun in har ba ku sani ba da haka kenan yanzu ma'anar da a cewa shi manzo na a shi mutunna, da haka su ba su gane mai zan manzo na ba amma kuma ga shi mutum irin su to ga dalili Allah ta'ala ya mai da musu martani cewa dukkan manzanni gaba ɗaya da Allah ya aiko wanda kusan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ma na ƙarshe wanda akwai adadi da malamai ke magana na annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu wanda wannan maluma sun kawo wanga bayani amma Allah ta'ala ya ce minhum mam qasasnahum alaika wa minhum man lam naqasus alaik wasu manzani mun baka labarin su wasu ma ba mu ma baka labarin su ba Kina hatta shi ma babban manzo bai san wasu manzanni ba bayan na akwai annabi wanda yake annabi ne manzo sun kai su ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da sha biyar ko ɗari uku da sha biyar kamar wada an samu ruwayoyi mabambanta amma gaba ɗaya waɗanda Allah ya ambata cikin Alƙur'ani, su ashirin da biyar ne kawai babu ƙari su ashirin da biyar Allah ta'ala ya ambata a cikin Alƙur'ani. da haka kenan tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ba su sani ba su tambayi ma'abuta sani babu jayayya da kasantuwar alƙur'ani ya sauko rarrabe an karkasa saukar da alƙur'ani gwargwadon bukata har tsawon shekara ishirin da uku da kuma bayanai na ayoyi da hadisai da ke tabbatar da wannan idan muka diba dangane da abin da ya shahi a wurin da malame ka muna wannan aya wa ma arsalna qablaka illa nuhi illa rijalan nuhi to na an samu al-imam hab rahimahullahu ta'ala ya karanta da nunun kamar wannan kira'a da take gaban mu nuhi wanda an yi ma ha'un kisra nuhi nunun na da dumma ha'un kuma ai mata kisra su kuma sauran makaranta da ba Imam hab ba sun karanta da ya'un sai aka yi ma ha'un fataha kenan madadin nuhi sai a ce yuwaha yuwaha ilaika an yo maka aike nuhi ilaika mun yo maka aike idan an karanta yuwa ya koma bina'un majahulun kuma daidai wannan gaban ne muka kawo ƙarshen almabahasun rabi mai bayani game da nuzulil ƙur'an inda mun ji cewa ya kasu gida biyu sauka ta farko da kuma sauka ta biyu wanda malam ya ambato mana kowace daga cikin waɗannan saukar ta alƙur'ani guda biyu kuma sai almabahasul khamis muna da lokaci ko akwai sauran lokaci ko to sai almabahasul khamis mabincika ta biyar ta wannan littafi ita kuma malam ya kawo mana bayani cewa kaifa kana ya talaqqa Nabiyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam A ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karɓo alƙur'ani ƙaƙa saƙon alƙur'ani ka tahowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان النبي صلى كان النبي صلوات الله وسلامه عليه annabi tsiran Allah da aminci su tabbata gare sa a ya kasance ya talaka Yadda يتلقى عن جبريل عليه السلام على هالتين ya kasance cewa yana ainihi karɓar ƙur'ani shi a nadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa da halulluka guda biyu ma'ana jibril a lokacin da zai kawo saƙo a wurin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana taho mishi ta huska biyu alhalatul ula hali na harko ayyan saliha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min halihi albashariya al'adiyya idan har jibril zai kawo sako na alƙur'ani ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi Jibril yakan ainihi a shi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tashi daga halin shi na zama mutum bisa ga yadda an ka saba kamar gashi nan mutum wanda an ka saba da shiya sai ya zama ya canza daga surarsa. ila halatin ukhra zuwa ga wani hali na daban wanda wannan halin na daban biha da ita ne da ita wannan halin ne ya hasulu lahu aliski idadu yake samuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yin tattali da tanadi litalaqil wahya domin karɓo wahayi min jibril alaihi salam daga jibril alaihi salam kawai sai a ga halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ya zama wada kasan shi kadiba ka ga yanayi ne ya canza wa huwa jibril yana kasancewa ala halatul malakiyya sai zama ya taho bisa ga suran mala'iki in zai kawo sako wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci kama kawowa ta farko to sai taho bisa ga sura ta mala'iki wanda ba mala'iki ba duk da aljani ma mutum ya gani yanzu sai an yi ta roƙon mai Allah an yi ta mai karance-karance wanda wannan shi yasa ainihi sura ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam take canzawa ya tashi daga hali irin na ainihin mutum wanda an ka saba da shiya saboda a karɓa alƙur'ani al'amari ne babba wa fi hadhihi hala a wannan hali lokacin da jibril zai zo a cikin surarsa ta mala'iki qad yasma'u inda maji ilwayi yana ji shi annabi sallallahu alaihi wa a lokacin da wahayi zai zo masa mina na yake ji sautun shadidon yana jin wani sauti mai tsanani ka silsilatil jarasi kamar an buga ƙararrawa haka yake jin sautin zuwan jibril idan zai zo masa akan surar mala'iki wa ahyanan a wani lokaci kuma la hadiruna waɗanda zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ma za su ji sautan wani irin sauti inda maji'il wahayi lokacin da wahayi zai saukowa za su ji sautin nan kada wiyin na hali kamar zizar ƙudan zuma kamar in zuma ta taso wuri haka suke ji a lokacin da wahayi zai sauko idan jibril zai zo a surarsa ta mala'iki wa takuzun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halatu shadidiyya haka na halatun shadida sai zama wani hali mai tsanani ya kama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruhaniya na ainihi ruhin da zai shigo mishi ya gibu ha. wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai haku ga wannan halin amma a zai haku amma ko amma haulawu daga wanda yake gehe ne wani lokacin ma sai ka diba ina annabi yake baka gane shi ba kuna zaune tare da shi a lokacin da wayan zai sauka sai ya zama ya ku daga waɗanda a tare da shi waya Kulu? a jismu kuma jiki ne yana yin nauyi waya tsulu Jismu? jiki ne sai ya yi nauyi a ta lata kada har ya kasance ya kusanci lokacin da mutum yake zaune kusa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lata kada naqa raƙuma da annabi yake samanta a lokacin da wahayi zai zo masa jibril yana bisa ga sura irin ta mala'iki sai raƙuman nan ta ainihi kasance allati kabuwa wadda yake hawa tabruku tana bi daggurwa nawa saboda nauyin da za ta ji saboda wato akwai nauyi cikin wannan sakon sai a ga taguwar ma tana kokarin kasawa tana kokarin gazawa don ta gurwa ne wai za ja'atkum hmm, wai za ja'at fakhizuhu ala fakhizi insanin idan lokacin da ake kawo saƙon ga ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai katara ta ta zo ga katarar wani kamar jikin annabi ya taba na wanda a kusa gare shi a ya taba wato ainihi katarar wani mutum wanda yake kusa gare shi takadu taraddaha sai ya yi kusa ga dandatse ka tattara wannan sai ya zama yana jin wani irin wani irin wani irin nauyi wanda bai iya ɗaukewa ga wannan lokacin wa ya tasabbabu arakan ko wa ya tasabbabu arakuhu kuma zuhan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsiyaya lokacin da alkur'ani yake sauko masa duk dai wannan dalili ne akan cewa wato alkur'anin akwai nauyi akwai lokacin da a lokacin da ake saukar ma da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da mala'iki zai zo bisa ga sura irin ta mala'iki Allah ya kalci da sai wani a ranar da shi, wanda suke zai yi. ta sai kasance wato a gazuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama tana zubowa wa rubbama yasma'u lahu gadidun ka gadidin na'i, da yawa wanda a kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wani sauti mai kama da sautin hansari mutum yana kwana a lokacin da ake saukar masa da wahayi idan kuna kana kusa gare shi fa idza ma surriya anhu idan aka kuranye masa wannan saƙon da aka kawo mala'iki ya riga ya faɗa mai abin da zai faɗa mai ya kuma ta yi a waje da nafsa wa'iya sai ya samu kai ne ya kiyaye duk abin da an ka faɗa mishi wa'iyan likulli ma sami min wahayi. da abin da an ka faɗa mai na wahayi ya riga ya jiya ya riga ya kiyaye shi ya riga ya rike shi shi kenan abin ya riga ya tsaya fa yuballighu kama abu sai annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya ida sako kamar wanda ya jiya wanga halin da yake shiga na nauyi mai sa ya mance komi na abin da aka aiko shi a zai ji abin ya kiyaye shi kuma ya yadda sako kamar wadda aka kawo mishi sakon wa zai lahala. wannan halin da mala'iki yake zo masa kama ta sura ta mala'iki A shaddu lahalati, ita ce mafi tsanani daga cikin halulluka ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa shiru ila haza yana nuni zuwa ga wannan Ƙauluhu faɗin Allah ta'ala da ya ce, na sanulki alaika, ƙaulan saƙila, hakika za mu sanya maka magana mai nauyi, ma'ana wanga saƙon da za a aiko maka, to akwai nauyi tare da shi. Gashi in kana saman tabuwa kana ta iya za ta kusanci ta durkushe ta na, saboda nauyin da take ji. Idan kana kusa ga mutum, ka tattara ka tattaba shi zai ji kamar ka tattara sai za ta danda tsewa ma'ana ka tara a ce ga nan duk takari wanda ya nuna kenan akwai nauyi cikin wannan sakon da ake kawo maka wala hadhihi hala akan wannan hali ne تلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم bisa ga wannan hali ne annabi yake karbo alqur'ani fuska ta farko wanda kuma akwai huska ta biyu wanda ake kawo ma sallallahu alaihi wasallam saƙon wannan alƙur'ani inda jibril zai zo ba bisa ga surar mala'iki ba zai zo bisa ga sura irin ta yan adam Qur'ani eh? to ban gane ba oh wahayi a in zai kawo masa wahayi ko yawa ba magana abin nan ba in zai kawo mai wahayi ya yana da huska biyu ko in zai kawo wahayi tunda kaga wahayi duk abin da aka kawo manzon Allah ai akwai abin da yake hadisul qudusi ne ko wanda ba qur'ani ba zowa wurin kawo mai wahayi kaga ai mun kadi ba hadisin jibrilu mashhur ko kaga can ma ya zo sigar sigar yan adam ya to kamar wani mutum mai bararin tawahi Eh, ma tsananin wari mai gashin kai mai tsananin baki gashi nan dai wata ran kuma yakan zo akan sura ta dihiya dihiyatul kalbi wata rana kuma ya zo siga irin ta balarabin ƙauye wannan ba a ma gane cewa kamar shi na to wannan kenan ban san lokacin mu ba dan ga alhalatu saniya eh, lokaci yayi ko to shi kenan to insha Allah subhanahu wataala a darasin mu na gaba wanda kuma shine darasi na takwas za mu tashi kenan bisa ga hali na biyu da ainihi jibril yake kawo sako a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma za mu ji bayanan da malam ya kawo mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan bi ɗaya da shi abinda na karanta a kan daidai Allah ya ba mu lada kure na Allah ya yi mini sha'ishi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa ma ‘yan uwanmu jama'a musulmi waɗanda a cikin halin kunci da damuwa musamman waɗanda aka rabawa da gidajensu da wurin nomansu da sauran da suke zaune Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka yi musu magani Allah ka ba su agaji da gudunmuwa Allah ka kawo musu ɗauki albarkacin ƙur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك